فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل من ساته فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين yayin da muka hukunta wa annabi Suleiman mutuwa, babu wanda ya nusar da aljannu mutuwarsa sai wani ƙwaro a ƙasa, gara, wadda take cin sandarsa da yake dogara a kanta, yayin da ya faɗi, sai ya bayyana ga aljannu cewa ba su san gaibu ba, domin da sun san gaibu, da ba su zauna a cikin azaba ta ƙasƙanci ba, da abin da suke yi na ayyukan wahala, waɗanda suke yi wa annabi Suleiman don suna zaton yana da rai, yana kula da su.